Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha hudu Sa'an nan na duba, sai na ga ɗan rago yana saye a kan babban tudun Sihiyona, akwai mutanen nan dubu ɗari da dubu arba'in da hudu tare da shi, waɗanda aka rubuta sunan ɗan ragon nan da ubansa a goshinsu. Sai na ji wata murya daga sama mai kara kamar ruwa mai gudu. kamar tsawa mai ƙara sosai, muryar da na ji kuwa kamar ta masu kiɗin molo ce, suna rera wata sabuwar waka a gaban kujerar mulkin, a gaban halittu masu rai guda hudun nan da kuma a gaban dattawan. Babu wani da zai iya koyi wannan waka sai mutane dubu ɗari da dubu arba'in da hudu ɗin nan kawai waɗanda aka fanshe su daga duniya. waɗannan mutane ne waɗanda ba su taɓa kazantar da kansu ta wurin kwana da mata ba, domin sun yi zaman tsafta, su ne suke bin ɗan ragon duk inda ya tafi, waɗannan ne an fanshe su daga cikin sauran mutane, su ne kuma kamar nunan fari na amfanin gonar da za a mika ga Allah da kuma ɗan ragon, ba a taɓa jin ƙarya a bakinsu ba. domin su marasa laifi ne, sai na ga wani mala'ika yana tashi a tsakiyar tsararin sama, yana rike da madawamin sako na labari mai daɗi domin ya sanarwa mazaunan duniya, wato ga kowace al'umma da zuriya, da yare, da kabila, sai ya ɗaga babbar murya ya ce, Ku ji sauran Allah, ku kuma dawaka sunansa. gama yanzu lokaci ya yi domin ya sharanta dukan mutane ku yi masa sujada shi wanda ya yi sama da duniya da teku da kuma mabugan ruwa sai wani kuma mala'ika na biyu ya bi na farkon yana cewa ta fadi babila mai girma ta fadi ita wadda ta sa dukan al'ummai suka bugu da ruwan inabi na tsananin lalatarta. Sai wani kuma mala'ika na uku ya biyo waɗannan biyu da babban murya yana cewa, Duk wanda ya yi wa wannan dabba da sifarta sujada, ya kuma karbi lambarta a goshinsa ko kuwa a hannunsa, shi zai sha ruwan inabi na fushin Allah, wanda aka shirya da dukan karfinsa a cikin kwaf na fushin Allah, za a kuwa bashi azaba sosai. da wuta da farar wuta mai wari a gaban mala'iku masu tsarki da kuma a gaban ɗan ragon hayakin wuta ta azabarsu ya dinga tashi sama har abada abadin babu sauki dare da rana ga waɗanda suka yi wa wannan dabban da sifarta sujada da kuma duk wanda ya karbi lambar dabar da sunanta wannan yana bukatar jimrewar tsarkaka waɗanda suke kiyaye dokokin Allah suke kuma yin aminci cikin ban gaskiyarsu ga Yesu, sai na sake jin wata murya daga sama tana cewa, Rubuta wannan, masu albarka ne waɗanda za su mutu cikin Ubangiji daga yanzu. Ruhu ya ce, Hakika, za su huta daga wahalarsu, saboda sakamakon aikinsu yana biye da su. Sa'an nan na duba, sai ga wani farin girgije da wani kamar ɗan mutum yana zama a kan girgijen, yana da hular mulki ta zinariya a kansa, yana kuma da lauje mai ci sosai a hannunsa. Sai wani mala'ika ya fito daga haikalin, ya yi kira da babban murya ga wannan da yake zama a kan girgijen, yana cewa, Mika laujenka, ka fara girbi. domin lokacin girbi ya yi, amfanin duniya ya nuna sarai. Sai wannan da yake zama a kan girgijen ya wurga laujensa a kan duniya, aka kuma girbe amfanin duniya sai wani mala'ika ya fito daga haikali a sama, shi ma yana da lauje mai ci sosai. Sa'an nan wani mala'ika har yanzu, wanda yake lura da wutar bagaden, ya fito daga bagaden. da babban murya ya yi kira wa wancan mala'ika mai lauje ya ce masa, Mika laujenka, ka yanka kunshin yayan inabi daga gonar idanbin duniya, gama yayansa su nuna. Sai mala'ika ya wurga laujensa a kan duniya, ya yanke ’ya'yan inabin daga itacen, ya jefa su cikin babban wurin matsewar inabi na fushin Allah, aka masa inabin. a wuri da yake a bayan gari, jini kuma ya dinga fitowa daga wurin, wanda in an gwada da sandan awo nisansa zai kai dubu ɗaya da ɗari shida, wato, wajen kilomita ɗari uku, kuma zurfinsa ya kai kamar tsayin linzamin doki, wato, wajen kafa shida.